ka a gurin babban abin sanka manzan da ka bai ka ya bayyana duk shiriyarka a dukkanin da ya kokore sannan ka daga da alaye na ma'aiki har da mataye da zahaban ɗabar zaye gaba ɗaya ba su tawaye ga ma'aiki sun zamo tare ya rabbi na zogun kada roƙo gani na yi zugun tsare mani sharrukan shegun da suke yi wa gaskiya bore nata na ji irin kasidata a cikinta akwai nasihata kundin jama'a mabambanta zancen halakai mu ta mu rike shi mu dunkule tare. dan umarni na Allah ne ya ce hada kai farilla ne ga mutum dai na kirki ne rashin hada kai bala'i ne ni'ima duk sai ta zazzare الهدى وأتصموا بحفل الله لا تفرقوا فدر الله sarkin da ya ce mu yi sallah shi ne ya fada akwai falala ga hadin kai kar mu wawware sannan take ce mu biyo hanyar da ta dace duk mai neman ya tantance ya bi malamai da saurare Je kai fatawa gama ka ji ko karya na shirya ma ni na san ko a sallama haɗa kai shi ne abun nema ba a kaunar a daddare Kodan haka ‘yan ruwa ma wa mu haɗe kai ban da wa shi ne gwadaban da ke kaiwa gunci gaba babu yankewa ya ku jama'a mu daddaure. mugusar da fushi da duk zargi hada kai shi ne kawai jirgi na fito daga dukkanin kogi ku taho mu guje wa magagi mai sa daraja ta kwakware da kanmu gami da san juna su ne babban abun kauna hakanan manzanmu ya nuna ibadallahi ikhwana aka ce mu zamo a tattare mu guje yi wa kanmu raguwa ta kaskanci da nadama har wulakanci wallahi mu kau da bambanci mu zamo wata tsintsiya daure Yau duk wani mai nufin kirki a cikin islamu bil maza sai ya shigo cikin ɗaki na haɗin kai ban da tafuriki mai kai mu gajen ido zare kuma don sahabatu na rasulallah sadatu gwarzayen ijtihadatu ga kyawun ijtihadatu da yawan hakulan zama tare Ko duk mun koyi da halin su hakuri da junansu haɗa kai shi ne ɗabi'arsu malam ban da su su su wake kaunar awawware. kankara kuskuren da muka yi don Allah ku zo mu har haɗa kai mu guje wa zama muna furkai duk wanda kwa ya yi taurin kai sai ya yi kuka kaman gyare duk sai mun kawo تساباني أسك أم مياك شيطاني أم إنك فزام شاري أبدا زامي نمي تم كرشان تم كوري يا قدري سأل خيري مقصر ددي كم masu sharri mai sanya guba cikin gari duk mai sanwar gaje tsari ya zan guduma cikin kore amma duk wanda buɗe sa halakan jama'a muradinsa ya dace har amarsa alijanna gidan zama gunsa da giya da zuma da kwai jahannama maza ya dinga zama a gaban wuta sai ka ce tsire nan za na takaita waka ta Allah ya nufa ku gane ta mai dacin ce na fede ta haka Allah ya yi